Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna oyayyar Raihan, wanda Fatima wai Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda da yawan 'yan jaridan ba komai ne ya sa suke son da Raihan ba. sai don kawai suna son ganin ta a ainihin ta na Raihan. Abba Yahaya ne ya fara fitowa daga mota ai take wuri ya dau sowar talakawa. Ana sai kai da yardar Allah. Hannu ya daga masa fuskar cike da murmushi. Ɗan jaridar da ke kusa da shi ya saurin yi masa tambaya da cewa, Yallaɓai, ka dai ji abin da mutane suke faɗa akan. ko na ce talakawanku, shin me zaka iya cewa a game da ra'ayinsu na son tsayawa ɗan takararsu don ci gaba da jagorantarsu. Dan gyaran murya ya kafin cikin kyakkyawan kalami ya ce, Alhamdulillah, babu abin da zan ce da jama'a sai godiya game da abin da suke faɗa. Ni a yanzu bayan da ta cewa har sai mun kai da tattaunawa a zauren majalisa. Wani ɗan jaridar ya kuma wallo masa tambaya da cewa, Yallaɓai shin dama kana da ra'ayin tsayawa takarar gwamnan jihar nan ne? ko kuma dai za ka bi ra'ayin 'yan jihar? A'a, ba ni da wannan ra'ayin a yanzu. Don mu ra'ayinmu shi ne gwamna ya ci gaba da riƙe kujerarsa, ya ƙarasa shekara huɗu idan Allah ya sa muna dare. Wanda ya fara masa tambaya da farko ya kuma watsa masa wata tambayar. Yallaɓai, wannan abin da kai na don ɗan uwanka da sauran talakawa, shin ka yi ne don Allah ko kuma ka yi ne dama don ka san talakawa za su ce suna muradinka? Duk Wuta ta ɗauke wa mutane har masu kallo kai har su Raihan da ke cikin mota. Murmushi Abba ya yayi yana kuma fuskantar ɗan jarida tare da ƙare masa kallo kafin cikin nutsuwa ya ce, Ban yi wannan jihadin don kowa ya so ni ko ya ce a tsaida ni takara ba. Na yi ne domin Allah da ɗan uwana da kuma talakawan da suke cikin halin kayi da cutar da su da aka yi ta hanyar kashe 'ya'yansu da matansu. Babba Ali da ke cikin mota Mota ɗaya da sa Hamma Idris ya duba Hamma Idris ɗin ya ce, Maza ka ce da su hana su fito daga mota. Na san ganin su zai sa 'yan jaridar nan su rabu da haya-haya. Wannan tambaya haka, ai duk gaskiyar mutum sai su sa ya muzanta. Da sauri Idris ya fita don cika umarnin kakan nasu, da ƙyar shi ma ya samu ya kai ga motar su anti Amarya. Lokacin da ya faɗa mata saƙonsa ƙalau sai tana kallon dubban jama'ar da ke wajen, tana tunanin ta yanda za a yi ta fara magana da su. Raihan ce ta riƙo hannunta sannan cikin taushin murya ta ce, Mami kar ki damu ki zauna ba za ki iya magana da su ba, saboda ba ki taɓa yi ba, don haka zan fanshe ki, zan ba su duk wata amsa da suke buƙata insha Allah. Ajiyar zuciya Maman ta sauke tana kallon Raihan ɗin da ta saki hannunta, tana ƙoƙarin fita daga motar, Inna Maimuna ce ta dafa ta tana cewa kar ki damu Raihan, za ta yi komai tunda ita aikinta ne, babu abin da zai gagare ta. Kallo ya koma sama. Buɗe murfin ƙofar matar da aka yi ya buɗe murfin ƙofar motar da aka yi ya sa mutane da 'yan jarida mai da hankalinsu kan motar. Ƙafarta ta fara zurowa wadda ke sanye cikin wani ɗan takalmi flat mai maɗauri baƙi wanda ya matuƙar haska farar ƙafarta. da tamkar bata taka ƙasa da ita ba kafin a hankali ta zuwa gangar jikinta zuwa ƙayatacciyar fuskar da take ta sheƙi da walwali duk da cewa tana cikin alhinin abin da ke faruwa tsayuwarta a gurin ya sa gaba ɗaya mutane suka juyo kanta yayin da maganganu suka fara tashi a gurin kowa da abin da yake faɗa wasu masha Allah barakallah wasu wow wannan halittar fa Allah kaɗai ya san manufarsa ta ɓoye Raihan domin wannan ba dabarar mahaifiyarta ba ce cewar wasu dattijai take yan jarida suka fara wawason son hira da ita har ma ta fara rasa tambayar da za ta amsa Idaninta ne suka sauka kan salim abokin aikinta a cibada fm hakan ya sa ta ya fito shi da sauri ya matsa yana saita abin maganarsa sannan ya fara da cewa hajiya raihan ko za ki ba mu haɗin kai mu gayyato ki gidan rediyon mu don tattaunawa akan abin da ya shafi rayuwarki wani aikin sai gidan rediyon Cibaɗo. Tabbas wannan dabara ta Salim ta yi mata hakan ne. Ta yi mata hakan ne zai bata damar feɗewa al'umma biri har wutsiya. Don haka cikin taushin muryarta da a da ake kiranta da muryar mata ta ce, sha Allah zan ba ku wannan damar duk sanda kuka neme ni, zan amsa kiranku. Wani ɗan jarida ne ya mata tambaya da cewa shin me za ki iya cewa a game da sabon yanayin da kika tsinci kanki a ciki ma'ana Da kina fitowa cikin mutane a matsayin namiji, yau kuma gashi kin fito a matsayin mace. Duban ɗan jarida ta sanar cikin kamewarta ta tsatsiyar budurwa mai cike da aji, wanda a da san basu bayyana ba, ba ma ta san tana da su ba. Ta ce, naji na ji wani iri, na ji kamar ba ni ba. Um, a takaice dai ji nake kamar an sauya ni." Zai kuma yin wata tambayar ta dakatar da shi da cewa, "Please, duk abin da kuke so ku ji daga gare ni, za ku ji shi, amma yanzu ku ɗan yi excuse dina, ina son duba mahaifina Bana cikin mood din da zan iya faɗa muku abin da kuke son ji tana gama faɗa haka sai ga 'yan sanda wanda aka turo su musamman dan tsaron lafiyar abba yahaya su ne suka kore mutanen da suka hana su wucewa tare da 'yan jarida duk da haka da ƙyar suka samu suka shige asibitin wasu irin ƙwalla ne suka cika idanun Ruby da komai ya faru a kan idonta me ta haka ne ita da ta wannan abu don tozarta Raihan da ahalinta amma shine yake nema zama silar ta wata zuciyar ta ce da ita ke banza ce ai ba don wannan kaɗai kika yi ba babban abin da kika yi don shi ai ya yiwu tun daga shi babu wazir a gurin yanzu haka ma sun yi tsiya-tsiya tun jiya ke baki sani ba to amma tozarcin da Raihana za ta yi shine zai sa su ci safin wazir ɗin matuka? hanya kuwa ba ta haƙa rami ta zuma kanta ba to dai ga wazir bai zo wajen ba to dukkan alamu daga dukkan alamu ta yi nasara wannan tunanin da sai ya sa ta ɗan sauke ajiyar zuciya sai dai me juyawar da za ta yi sai ganin sabuwar motar da wazir ya yi su a cikin satin nan ta yi kafin ta gama tabbatarwa shi ɗin ne ko ba shi ba ne tuni ya fakin kusa da motarta kafin ya fito kuwa tuni ƙamshinsa ya gama baibaye wajen wani irin kakkauran yawo ta yake jinta kuwa babu abin da yake sai sama da ƙasa a hankali aka buɗe motar da ke bayan shi wani ƙaƙƙarfan da ya fito ya zo ya buɗe mishi ƙofa a hankali ya zuro ƙafar shi da ke sanye cikin wani arnon kwarashu yana ta zuba ƙyalle kafin a sannu gangar jikin shi ta biyo baya ƙamshinsa kuwa tuni har ya kewaye wajen Faffaɗan filin harabar aje motocin da ke a asibitin sanye yake cikin kayan shi na kullum, ash ɗin coat, sai sunglasses da ya ƙara ba wa kewayayyar sajen shi damar fitowa. Kasancewar glass ɗin fari sai ya sa kake hango ƙwayar idon shi tar a cikinsa. Bai san me kalle-kalle ba, da haka bai lura da motar Rabi'a ba. Kai tsaye ya wuce cikin hospital. gad ɗin da Abby ya kawo mashi sabbi, waɗanda suka san aikinsu. na take mishi baya wasu kuma sun kame wajen motar sun kame wajen motar shi saboda tsaron lafiyar shi a hankali yake takun shi mai cike da nutsuwa kallo ɗaya za ka yi masa ka kasa yin na biyu saboda kwarjini da yayi ba tare da ilhamar da Rabi ya hore masa namiji ne iya namiji da duk wata mace mai suna mace za ta yi burin mallakarsa matsayin miji uba zai so ya same shi matsayin ɗa haka uwa za ta so a ce ɗanta ne masha Allah abinda mutanen da yake giftawa suke faɗa kenan wani irin ihu mai tafe da kuka Rabi'a ta saka tana mai dukan sitiyarin mota ji take tamkar za ta yi hauka wai me yake shirin faruwa ne anya abinda Suru ta sa ne hanya ce mai ɓullewa ina ba zai yi ba wallahi in dai a wannan lokacin ban ci nasara a kan Rayhan ba to wallahi sai dai kowa ya rasa zan kashe Wazir ɗin kowa ya huta wallahi ba zan yadda ina ji ina gani ya zama nata ba ba zai yiwu ba ita kaɗai ke ta wannan haukan ta hauka a cikin mota tamkar dai ta zare ɗin da gaske da sauri ta goge fuskarta ta fito daga motar ta nufi cikin asibitin don ba jin za ta iya tafiya ba tare da ta ga sakamakon da zai kwantar mata da hankali ba Dole ta bi shi daga yanda za ta kaya idan hakan ta bai cimma ruwa ba sai ta san irin shirin da za ta yi a gaba. Hankalin ta karkaro fa ya tashi da wannan hukunci da talakawa suka yanke, don haka babu shiri shugaban jam'iyya ya haɗa mitin ɗan gaggawa. ‘Yan majalisu da sauran masu muƙamai tuni aka hallara don yanke hukunci a kan wannan zaɓin da talakawa suka yi. An yi muhawara, an tafka gumurzu, an yi kace-nace daga ƙarshe aka tsaya a matsaya ɗaya a shawarar shugaban jam'iyya. A cewarsa idan har suka ƙi da abin da suke so na tsayar musu da Abba haya, to tabbas za su shiga cikin zargin mutane akan cewa da haɗin su tsohon gwamna yake aikata duk ta'asar da yake Amma idan suka tsayar da shi ɗan takara to tabbas talakawa za su yarda da su, za kuma a cire su daga zargi a matsayinsu na 'yan jam'iyya ɗaya da gwamna kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa. Sai dai ba sun ce ba su yarda da riƙon ƙwarya ƙwarya ba saboda a yanzun Dufiti ne kawai ya cancanta da ya riƙon ƙwarya har zuwa lokacin zaɓe. Shi ma kuma wannan dama ce a gare shi ta tsayawa ya yi jinyar ɗan uwan shi a natse. Kowa ya yi na'am da hakan ƙalilan ne ba su amince ba, sai dan ba su da yanda za su yi. Wannan muhawara da aka tafka babu Abba Yahaya a ciki, kasancewar sun yi masa uzuri akan rashin lafiyar ɗan uwansa. Bayan mutuwa daga wannan tattaunawar ne suka zanta da 'yan jarida inda shugaban jam'iyya ya ba su tabbacin cewa sun da Alhaji Yahaya a matsayin ɗan takarar gwamnan gobe amma fa ba zai yi riƙon ƙwarya ba saboda ba shi ya cancanta ba. Mataimakin gwamna ne kawai yake da wannan damar. Ya ɗora da cewa a ganina shi ma zai samu natsuwar fuskantar abin da yake gaban shi wato jinyar Muhammad Nur, idan ya so sai ya tsaya a matsayin difiti. Talakawa sun gamsu da jawabin shugaban jam'iyya don haka kowa ya shiga yi wa Abi fatan samun lafiya da fatan zuwan zuwan zaɓe lafiya domin su cika burinsu na bawa Abba Yahaya ƙuri'arsu wanda suke ganin ita kaɗai ce hanyar saka mishi a kan jihadin tsamo su daga hannun bara gurbi da ya yi. Cikin tashin hankali Dr. Sanata ya dubi shugaban jam'iyya bayan dawowarsa daga mitin ɗin da suka yi da tattaunawarsa da 'yan jarida. Ya ce, haba shugaba, me kake nufi da yin hakan? Ka san cewa idan har kuka tsaida mutumin nan takara tabbas babu makawa sai ya ci? Idan kuma ya ci tabbas mu ne a ruwa saboda duk wata hanyar samun arzikin mu sai ya toshe ta. Alhaji Ja'e eh, ya ɗora da cewa wannan maganar haka take, haka take dakta. Idan don haka kai shugaban jam'iyya sai kai mana bayanin da za mu gamsu. Ɗan jan numfashi ya kafin ya ce tabbas abin da kuka faɗa haka ne to amma ni na yi hangen da ku kuka kasa yinsa. Kun san dai kuma da tabo kuna da tabo gurin 'yan sandar jihar nan. A wancan karon ba fara ku ce ta fidda ku ba, don haka dole mu yi taka tsantsan gudun tonon mu Mu dai kun ga iyakar iyaka mu sa a kashe mana, mu washi kuɗin talakawa mu zuba a asusunmu. Kun ga kenan hatsabibancinmu bai kai na wancan shahararren gwamnan ba. To asirinsa ya tonu mu kuma su waye da asirinmu ba zai toni ba. Don haka dole komai mu bi shi a sannu in dai ba so muke rayuwarmu ta ƙare a bursuna ba. Kallon kallo suka shiga yi kafin duk sai suka jinjina kai alamun dai sun gamsu da hujjojin shugaban jam'iyyar 'yan adawar tasu. Tunda suka samu suka gan shi aka umarce su da su bashi aka umarce su da su bar shi saboda ba a son yawan hayaniya a kansa. Rayhan dai da ƙyar Baffa ya ta suka fita amma cewa ta yi babu inda za ta tana kusa da Abi inta. Abin ba karamin mamaki ya ba wa Anta Amarya da Hajiya Gwaggo ba. Ganin Mama mai har da ita a lallashin Rayhan. Wannan abu ya mugun dasa aya tambaya a zukatan waɗannan mutane uku. Ata Amarya Momi Hanne Hamma Idris da kuma Hajiyar Agades. San mama Murja ba ta kula da irin kula da irin kallon da suke mata ba zuciyarta ɗaya take rarrashin Raihan. Tana tsaka da kukar ne hancin ta ya fara shaƙo mata ƙamshin da a duk inda take ba za ta kasa gane shi ba. ƙanshin da bata taɓa sa a tare da kowa ba sai wani mutum ɗaya da ya zama wani babban jigo a rayuwarta duk ta ya tsaya kamar ɗaukewar wuta kafin a hankali ta ɗago kanta da jikin inna maimuna idanunta da suka yi ja basu sauka a ko'ina ba sai kan wazir da yake takowa zuwa gare su cikin wani nutsatstsen taku tamkar wani basarake mai iko da da birane goma samun kanta tayi da kasa ɗauke idanunta a kansa saboda wani irin kyau da ta gaya mata sai take ganin yadda take jin ta daban shi ɗin ma haka take kallon sa a daban saboda yau ne rana ta farko da ta ganshi a raihan dinta ba wai ɓoyayyen raihan ba yana ƙarasowa dab da su ya risina gaban Baffa da Abba Yahaya ya mika gaisuwa cikin nutsuwar shi da ke haɗe da wani irin girmamawa Hamma Idris da Hamma Affan dukkan su hannu ya su suka yi musabaha kafin ya gaida sajiyar Agadas yana musu jaje da fatan samuwar lafiyar Abi Duk abin da yake idanun shi da zuciyar shi na kan Rayhan. Wani irin kyawu ta masa mai tsayawa a rai. Gani yake kamar yau ya fara ganin ta. Eh, zai iya cewa yau ɗin ya fara ganin ta amma a cikin shigar ta mata. Yau ne ta fito masa sak kyakkyawar mace. Matashiyar da tafi fi kowacce mace a idanunsa da kuma zuciyarsa. Juyowa ya yi da nufin gaida anta amarya, amma sai wayan babu ita a gurin. Ɗan limshe idanunsa ya yana mai da kallonsa kan Raihan da idanun shi suka kasa daina zagawa a kan jikinta da duk wani motsinta, yayin da ita kuma ta yi zukuɗi tana kallon inda maminta ta yi. Sarai ya san saboda shi ta bar gurin, Raihan ma ta san haka. Ragowar ne dai ba su fahimta ba saboda ba kowa ne ma ya kula da tashin nata ba. Shigowar Dr. sabo reception ɗin ne ya suka mai da hankalinsu kansa. Hannu ya ba wa Waziri yana cewa mu Barka da zuwa. Yauwa dakta ya jikin Abi fatan babu wata matsalar. Babu insha Allah zai tashi normal kamar komai bai faru ba. Allah ya sa zai zan iya ganin sa. Wazir ya buƙaci hakan daga wajen Dakta Sabo me zai hana? Yawan hayaniya ne kawai ba a so ana yi a kansa shi ya sa muke hanawa. Ok thanks. Wazir ya faɗa yana nufar ɗakin. Da sauri Rayhan ta miƙe bata saurari komai ba ta bi bayan shi. don har da Allah so take ta kuma ganin Abi ɗin. Da kallo suka bi ta cike da tausayi. Rabi'a da ke maƙale tana kallon duk abin da ke faruwa, ji ta yi zuciyarta kamar za ta fito waje. Kallon da ta ga Wasira yana yi wa Raihan ba ƙaramin tayar mata da hankali ya yi ba. Ita kaɗai ta san me ta hango cikin wannan kallon. Duk da cewa tana ɗan nesa da su to amma da ke hankalinta yana kan su, babu abin da ba ta gani da da za a yi ta bi su ɗakin da sai ta bi su ko don ta ko don ta kore wa kanta shakkun result ɗinta tunawa tunawa ta yi akwai window ta can baya ya sa ta yi azamar juyawa ta daga reception ɗin motar gidansu ta hango ta shigo da alama su abu ne suka zo dubiya ta ayyana hakan a ranta tsayawa ta yi don ganin dawa-dawa suka zo sai dai bata bari sun ganta ba Abu, Ammi da su Salim, Shukura har da Umma Rumana. Gaba ɗaya dai family ɗin waje inda Nura ce bata gani ba da alama har yanzu bata yi amanna da auren ba. Ita idanunta suna wani tsaki suna wani tsaki-tsaki saboda azabar baƙin ciki. Ganinsu da ta gaba ɗaya ya ba da tabbacin cewa suna tare da Raihan kenan. Ganin suna kusanto inda take yasa sa saurin barin gurin ta nufi inda zuciyarta ke tunzura ta zuwa. Hasashen rayuwa ya yi daidai don kuwa lokacin da wannan sirrin ya fasu, Abbu bai yi wani nuku-nuku ba gurin fayyace musu komai ba, sai dai fa innahura ta yi tsalle ta jire a kan ita fa sam ba ta yarda da wannan cakuɗaɗɗen al'amari ba. Jikanta ba zai zauna da mata maza ba. A haka gayyar taron ta watse ba tare da Abi ya samo kan in ba. Ami kuwa ba ta ji komai ba sai son Rehan da tsananin tausayinta. Ta ji kuma zuciyarta ta karɓe ta da hannu biyu-biyu. Kai ji take ma ba kamar sai yanzu ne ta yi surka ta haƙiƙa. Haka Shukura da ta ji tana wani irin ɗokin zama da Rehan a matsayin matar Hamman Suwair. Wannan dalilin ne ya sa Inaura ba ta zo dubiyar Abi da jajanta musu ba. Shi kuwa Abba ta su Salim da Khalid bai bari ya sako su gaba don duba abokinsa. Masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni, Mama.